This is the voice of America. The following program is in Hausa. jama'a sashen hausar muryar amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin fm na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma dainiya muryar arewa za kuma ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Juma'a bakwai ga watan Agusta. To wai me yasa aka hada gwajin cutar sankarar mahaifa da allurar rigakafin shan inda ga matan 'yan sanda? Yana da illa sosai don a bakin mahaifa yake kuma in ya samu illa gaskiya ba yi ma da amfani ka samu ma mahaifan a cikin jikinka. To kuma kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, Maryam Dauda na tafi da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Za kuma ku ji sharhin jaridun Hausa da kuma su daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Amma fa duk waɗannan sai kun sha labaran duniya tuku. Jama'a asalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. hamshakin mai kudin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin donald trump shine ya dauke hankalin jama'a jiya alhamis da dare yayin da masu neman jam'iyyar su ta republican ta tsaida su takarar shugaban kasa goma da ke kan gaba suka tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban kasa da za a gudanar cikin watan nuwamba shekara ta 2016 hamshakin ɗan kasuwan tare da abokan takararsa jeb bush scott walker da kuma sauran mutane bakwai suka fuskanci juna a Cleveland, Ohio a muhawarar da ta ba Amurkawa damar fara ganin inda 'yan takarar jam'iyyar Republican ɗin suka mai da hankali. Watanni shida kafin gasar neman tsaye da ɗan takara ta farko da za a yi a jihar Iowa. Donald Trump ya yi abin da aka zata tun farko da aka tambaye shi ko zai yi alkawalin cewa ba zai tsaya takara ta ƙashin kansa idan jam'iyyarsa ta Republican ba ta tsaye da shi takara ba. Sai ce ba zan yi wannan alkawali ba yanzu. ya kuma ƙi nadama a bisa furucin da ya yi dangane da mata da cewa wata babban matsala da wannan ƙasar take fuskanta ita ce cusa siyasa a bayyana ra'ayoyi waɗanda suka yi muhawara da donald trump a jihar ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa takara ba mutane 4,500 ne suka cika makil a wani filin wasa suka kara wa 'yan takarar karfin gwiwa da suka hada da tsohon gwamnan jihar arkansas mike huckabee gwamnan jihar new jersey mai ci yanzu chris christie da john carson na jihar ohio da kuma 'yan majalisar da dattijai ron paul mark rubio da kuma ted cruz sai kuma tsohon likitan fiɗan kwakwalwa ben carson wata sabuwar kungiya mai alaka da kungiyar isis ta daular wato ta dau alhakin kashe mutane 15 a wani harin udar bakin waken da aka kai jiya alhamis a wani masallacin da jami'an tsaro suka fai sallah ciki a kasar saudiya kungiyar da ke kiran kanta lardin hijaz na daular islama ta bayyana a kafar sadarwa ta twitter cewa lallai ita ta kai wannan harin 'yan sa'o'i bayan da wani dan kunar bakin wake tayar da bom din yayin da ake sallah a masallacin da ke afha na kudancin kasar masallacin na kusa da kan iyakar saudi da yaman wadda yaƙi ya ɗaiɗaita daga ɓangaren kudu ƙungiyar ta lardin hajjas ta ce ta auna abin da ta kira ginin masu saɓo hijaz na nufin sashen yammacin saudiya inda nan ne wurare biyu mafiya tsarki addinin musulunci suke a makka da madina ƙungiyar ta sha alwashin ci gaba da kai hare-hare cikin kwanakin da ke tafi kan abin da ta kira kangararrun da ke yankin kasashen larabawa jami'an ƙasa afghanistan sun ce akalla mutane takwas ne aka kashe sama da ɗari kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a kabul da asubahin yau juma'a majiyu sun ce bom ɗin ya tarwatse kusa da gidan gwamnati ne mata da ƙananan yara kuma da dama suna daga cikin waɗanda suka rasu nan da nan dai babu kungiyar da ta ɗauki alhakin harin da ya auku kwana ɗaya bayan harin ƙunan bakin wake da aka kai a wata motar roka a kudu da birnin kabul wanda ya kashe akalla mutane shida a wani hari na farko da kungiyar taliban ta kai tunda ta tabbatar da mutuwar shugabanta mula muhammad umar makon jiya akalla 'yan sanda uku da farin kaya uku aka kashe a fashewar da ta auku jiya alhamis da yamma a puli alam babban birnin lardin loga bisa ga cewar jami'an gwamnati da dama kuma sun ji raunuka kafafen yada labarai a amurka sun ce rashawa masu kutsen shafukan yanar intanet sun kutsa cikin sakonnin yanar intanet ko imel na hafsan hafsoshin sojin amurka da ke pentagon wanda ya nakasa harkar sakonnin na tsawon makonni biyu kafafen yada labaran sun ruwaito jami'an pentagon na tabbatar da wannan kutsen nbc wadda ta fara bayyana labarin ta ce ba a tabbatar ko gwamnatin rasha ce ta sa aka yi kutsen ko kuma dai wasu suka yi gaban kansu ba jami'an gwamnatin amurka kwanan nan sun tabbatar cewa bayanan sirri na gwamnatin wato na ma'aikatan gwamnatin tarayya da ma'aikatan wucin gadi wajen miliyan 100 ah, wato 21 sun fuskanci kasadar leƙe a wasu kutsen da aka yi sau biyu a baya waɗanda ake ganin daga china aka kaddamar. daga ƙarshe sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka da rasha sun cimma yarjejeniya kan ƙudurin kwamitin sulhu na tantance waɗanda ke da alhakin harin makamai masu guba da aka kai a syria Kerry ya sanar da haka ne jiya Alhamis a Kuala Lumpur, Malaysia bayan tattaunawa da ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergei Lavrov yayin taron kolin yankin kudu maso gabashin Asiya. Ya ce mun tattauna a kan kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya. Na hakikanta cewa mun cimma matsaya da ya kamata a kada kuri'a a kai ba da dadewa ba da za ta buɗe ƙofar ɗora wani alhaki da aka rasa a yanzu haka. Membobin Majalisar Ɗinkin Duniya suna iya kaɗa kuri'a kan ƙudurin mako mai zuwa. Za a kuma iya kafa kwamitin bincike da zai gano wanda ke da alhakin amfani da makamai masu guba lokacin yakin basasa. Ƙungiyar haramta amfani da makamai masu guba ta yi ƙoƙarin gudanar da bincike kan hare-haren. sai dai ita ko kuma majalisar ɗinkin duniya ba su da ikon ɗorawa wani alhakin harin a shekara ta 2013 amurka da rasha suka buƙaci siriya ta lalata dukkan makamanta masu guba idan ba haka ba kuwa amurka ta ɗauki matakin soja a kanta sabili da harin iskar gas mai guba da aka kai wa farin kaya a damascus sai dai an ci gaba da kai hare-haren abin da ya sa ake fargaban cewa damascus tana amfani da waɗansu sinadarai masu guba da ba su ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka cimma tun baya wajen kai hare-haren To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bari mu kada wato mu fara yada zango a jihar Niger tsakiyar Najeriya inda aka hada aikin rigakafin ciwon shan inna da gwajin cutar sankarar ga mata wato matan 'yan sanda. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. An ƙaddamar da aikin ba da rigakafin cutar shan inna da sauran cututtuka a ciki har da yin gwajin cutar sankaran mahaifa ga matan 'yan sanda a Najeriya. Uwar gidan Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya a Garese Solomon Asare ita ce ta jagoranci ƙaddamarwar Amina inda ta bayyana mahimmancin rigakafin da kuma yin gwajin cutar sankaran mahaifar sannan ta kara da cewa collaboration between POA and the National Primary Care Development Agency. wannan shiri ne na haɗin gwiwa a tsakanin ma'aikatar lafiya matakin farko ta Najeriya da kuma matan 'yan sandan domin tabbatar da bunƙasuwar lafiyar mata da kuma mazan 'yan sandan a Najeriya. Malama Halima Ahmadu Bahago wata jami'ar kiwon lafiya ce a jihar Niger da ta halarci taron ga abin da take cewa. To kansa nan kuma yana da illa sosai don yana ne a mahaifa a bakin mahaifa yake. Kuma in ya samu illa gaskiya ba ya da ba ma da amfani ka samu ma mahaifan a cikin jikinka. To shi ne ake son kenan a faɗakar da mutane mata saboda su zo su duba lafiyan eh, bakin mahaifansu. saboda kowa ya sani in yana da illa akwai abin da za a yi nan da nan in dai ba ya wuce awo ba ne abin ya tsaya ga matan yan sanda ne da aka zo aka ce matan ana yin shi ko ina to ya zo ne ga matan yan sanda su ma su yi in ba haka ba ppfn suna yin shi ko ina ne suna ma ticoci ma an yi na ticoci an yi na yan yaran makaranta ma duka so shine yanzu ita matan jiya fita ga cewa ya kamata a nuna ma matan 'yan sanda cewa su ma su zo a duba lafiyan jikinsu saboda ita ita ne babba shugaba a cikin al'amari din shi yasa ta yi wannan awareness din saboda mata su gane yara kuma su fito don ana cewa yara ba su fitowa mata ba su bari iyaye ba su bari a yi wannan rigakafi masana kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa yin gwajin sankarar mahaifar yana da matukar mahimmanci a don haka bai kamata mata su rika sakaci da shi ba mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya. Wani haka yake a gaida kuma na ba tsari kafin mu ci gaba bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar mu sha waka. mu ce su ya you.

wasu namu ne mai muna yarinya ta shi ce mfd namu ne soyayya shi ne zanewa soyayya adila soyayya ke ce mummuna soyayya zaruma soyayya ke ce adila sai ka zani shi san namu Allah san so duniya ba gida bace san da haka nan da so kyauta hake so yaki san da haka nan da so shiri ake so yaki san haka nan to a gaida 'yan samarin Nijar yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. thank you Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da barista Aisha Ibrahim Dankani. A makon da ya gabata ta yi mana bayani akan yadda ake dannewa mata haƙoƙinsu da kuma yadda ake fakewa da al'ada. A shirin namu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka. A matsayinki na masaniyar shari'a, yau muna cikin wani zamani da za a ce ana samun yawan aure saki mata da yawa da an yi aure bunu-bunu sai kaga an sako su san dawo gida. Ta yaya kike gani za a ma wannan al'amarin? Abin da aka za a ɗauke shi ba a platform in just da za a samu matsala. Ita rayuwa ana modi ita ne da condom. Condom wato irin irin ɗabi'un mutum. Kuma ba a mutum a duniya a ce zai tashi ya abin da ga dama ba. A kome babu yin yadda ka ga dama. A kan titi kina tuka mota an ce ga inda za a yi. An zo traffic light a tsaya kasa? me len kaza ya bi len kaza me len kaza ya bi len kaza haka kuma a auratayya ba zai yi a ce wai namiji dan kawai an bashi shi a yanke zai iya aure wai iwaye gari ya aure yanda ya ga dama hukuma ba ta da hannu a sa idan me yake yi akwai wanda ya cancanta yi akwai wanda bai cancanta yi ba akwai dokokin da ya kamata an tsara a gare su kamata a yi gwamnati tana da cocila na cewa duk wanda zai yi ga ma'aikatar da zaka je ka registration ka ga yadda ake ga yadda ba a yi haka ake a ko ina a duniya mutane kuma sun san tsara wannan shine tsara su ba wai magana ana yi bane na matin matan sun riga sun gane dara ta ci gida sun anewa 'ya'yan mutane yanzu anewa su shi da abin kirki ko dai abin shi ne ko kuma a sake shi to a rufe shi ba wani abu bane tunda da ni da ke mun san da dubu goma sai ki sake aure to mutumin gwada zai bada dubu goma ɗauko yan mutane a liƙa mar ya ce eh, za ka iya kora wata ka jaro wata da dubu goma kuma tunda kamar yadda ce an kyale ka yi abin da ka dama ba yadda za a yi rayuwa ta tafi da abin da aka dama abin da ita daidai shi za a tilasta wa mutane su bi layi wanda ba daidai kuma a hana a ce ba zai yiwu ba baka isa kai kaza ba don ka kaza ne tsarin yin wannan abin saka mu ƙara kallon ligar sista akan auratayyar mu saboda shi ne zai kare mana annobar da muka shigar da kanmu auren aure saki da ake yi da koran mutane mutane da da shi ne a kawo masifa inda hmm. muke to bisa ga bayanan da muka yi yanzu ga dukkan alamu mata na fuskantar kalubale a wurare daban-daban amma ga shi ke kin kai wani matsayi wanda kin iya cimma abubuwa da yawa a rayuwarki ta ya aka yi ko kuma in ce wani kalubale kika fuskanta kuma wani hanyoyi kika bi na magance wa'annan kalubalen da kika samu nasarar da kika samu ya zuwa yanzu in na ce bi na karya Allah ne Allah ne na farkon fari ya tsallakar da ni tunda yana taimakawa yana cire wanda yake ba akwai da yawa misali da na bar judiciary na bar judiciary ne ba don ba na son in kai bencin sama na judiciary ba duk allah da take judiciary ne ya sa na haƙura muka na dawo federal service saboda a lokacin abin da ya fita da yin daga judiciary harka ce ta mace mutum ya auri mata da ɗaya yanta wajen guda biyar rana ɗaya misalin baya yin auren mm. wanda ya kore ta ya kori 'ya'yanta ya kwashe kayanta rigar da take jikinta ma ya sa fetur ya kona sannan ya kai ta kara ya rinka yawo yana da situation da ita daga kotu zuwa kotu sai da ya samu kesi goma sha shida suna yawo daga kotu zuwa kotu sai daga ciki shine kotu na ya zo zama na aka wayi gari matan nan kamar ta ya hauka Allah sarki na gano mutumin nan yana da sindike commissioner a police a lokacin na garinmu abokinsa ne chief jojin garinmu abokinsa ne kuma ya tare ya fi karfin matan nan ya fi karfin shari'a duk da take yawo a kanta guda goma sha shida kowa ya inda shari'a ta fi na ga cin zali ne cin zali kuma mai yawa cin jojin hmm. garin ya kirawo ni ya ce in rabu da ke tsin nan a dare shi gaban gaban wani kot kuma in rabu da harkar mutumin na gaya mai kira ke tsin gabana in ba a so a yi yanda ya dace a amma ni cin zali ya min yawa daga nan tafiya ta tafiya muka suna ga cewa ba za a kware da wannan aikin na da inda federal government take na fara yin aiki ana amma magana ita ce sai mutum ya yi da karfin gaske dauka hmm. cewa abu zai tafi yadda kake so kawai ka fada da kanka ba zai yi ba sai ka tsaya akan aikin ka tsaya akan gaskiya kuma ka gane cewa duniyar nan ta maza kai a cikin mutanen da suke na biye biye suka yi sai ka yi rawa gani to idan namiji yana aiki halfway zai samu 50% to zai ka tafi 80 za a gane kai kana yi saboda kawai kai mace ce amma gaskiya iyaye sun yi rawa gani sun tsaya a kai kuma sun takura akan cewa sai sun zama mun yi rawa gani ba za su yadda mu ci gaba da kamar inda ragowar mu da iyayenmu suka yi suka shiga cikin ruɗani ba. Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji ƙarashin wannan hirar. a madadin bakuwar ta barista aisha ibrahim ɗanƙani da ms julie gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya. a gaida inar ibro yanzu kuma bari mu kaɗa kanan dabo inda muhammad salisu rabu'u ke tafa da sharhin jaridun hausa Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara da babban labarin da jaridar rariya ta buga a shafinta na farko mai taken binciken gwamnatin Jonathan suwa ruwa zai ci, mai zai biyo baya, suwa za su tsallake rijiya da baya. a kuma shafi na sha shida na jaridar ta buga labarin da ke cewa ashe dan auta ba dolo ba ne yayin da a shafi na uku jaridar ta rariya ta buga wani labari da ke cewa tunawa da dalar gyada a kano a kuma shafi na 22 na jaridar tarariya ta buga labari mai taken sanata saraki na tsaka mai wuya yayin da shafi na 23 jaridar ta buga labarin da ke cewa kimiyya an hango wata duniya a sararin samaniya ita kuwa jaridar aminiya ta buga babban labarinta a shafi na farko mai taken an kashe magidanci kan naira ɗari yayin da a shafi na hudu ta buga labarin da ke cewa obama ya ce babu irin buhari uku a afirka in ji rochas okorocha a kuma shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa abinda da ya sa muka rufe karatu a asirce in ji sheikh dahir bauchi yayin da a shafi na bakwai jaridar ta buga labarin da ke cewa an kama drum dubu hudu na man fetur daga 'yan boko haram a kuma shafi na takwas jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa 'yan boko haram sun fara amfani da mahaukata wajen kai hari sharshin jaridun hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar leadership hausa inda a shafinta na farko ta buga babban labarin ta mai taken kakar bincike to nan silili a gwamnatin buhari an gano minista ɗaya da ya sace sama da naira tiriliyan buhari ya gano kuɗin sata naira biliyan 150 amurka za ta tona asirin barayin gangunan mai a kuma shafi na 32 jaridar ta leadership hausa ta buga labarin da ke cewa taron tunawa da masallacin kudus a abuja tsakanin sojoji da azazzaki mai yayi zafi muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria A gaida Muhammad, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. jama'ar najeriya mu ci gaba da yi wa sabuwar gwamnatin najeriya addu'a da fatan alheri da yardan allah subhanahu wa ta'ala naira za ta farfado da darajar ta fiye da da malalar mai a yankunan niger delta zai zama tarihi rikicin kabilanci da ke addabar musamman tsakiyar najeriya shi ma zai zama tarihi satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi uwa uba rikicin boko haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin najeriya duk wa'annan da ke ikon allah da ikon allah za su zama tarihi assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka daga tsohuwar kasuwa a garin port a yau na so na yi kira da roƙo da tini ga mai girma gwamnan mu na jihar yobe alhaji ibrahim kaidan kan maganar asibitin a garin kuma gaskiya wani al'amari abin ya ban haushi ya ban takaici akwai ɗakin haihuwa na mata al'amarin babu da mata suna cikin wani hali na kunci ban ɗaki ya gagare su idan mata za su bayan gida sai dai su je jiji ko su fita mai girma gwamna na saba kasan wannan magana ba don haka na ce na alkawari zan gaya maka don allah don annabi a gina a gina wa mata abin ɗakuna ko da guda ashirin ko goma. Assalamu alaikum mai magana abubakar muhammad na baban yaro a tsarin hukumar kaduna ta arewa a najeriya. Ni tambayan da nake wannan gwamnatin tarayya mutanen da gullo a shashin shi na ƙasar shi ɗan shi da iwa ya kai su ƙasashen duniya suka dinga koyon waɗansu abubuwa shin ina aka sa su da suka dawo najeriya wannan abu wani ƙalubale ne gare mu 'yan arewa to yanzu kuma ga grace alheri abdu ta dawo da labaran duniya amma a takaice. haka yake hamshakin mai kuɗin nan wanda ya fice a shirye-shiryen talabijin donald trump shine ya dauke hankalin jama'a jiya alhamis da dare yayin da masu neman jam'iyyar ta republican ta tsaye da su takarar shugaban kasa goma da ke kan gaba suka wato tallata kansu a muhawara ta farko a shirin zaben shugaban kasa da za a gudanar cikin watan nuwamba shekara ta 2016 hamshakin dan kasuwan tare da abokan takararsa jeb bush Scott da kuma sauran 'yan takara waɗanda suka yi muhawarar da Donald Trump ɗin a jihar Ohio sun haɗa da tsofaffin gwamnoni da fitattun sanatoci da kuma wanda bai taɓa tsayawa zaɓe ba. Mutane dubu hudu da ɗari biyar ne suka cika filin wasa domin kallon wannan muhawara. Wata sabuwar ƙungiya mai alaƙa da ƙungiyar ISIS ta ɗau alhakin kashe mutane goma sha biyar a wani harin kunar bakin waken da ta kai jiya alhamis a wani masallaci da jami'an tsaro suka fi sallah a ciki a ƙasar saudiya jami'an ƙasar afghanistan sun ce akalla mutane takwas aka kashe sama da ɗari kuma suka ji raunuka a wata gagarumar fashewa da ta auku a kabul a asbahin juma'a majiyu sun ce bom ya tarwatse kusa da gidan gwamnati mata da ƙananan yara da dama kuma suna daga cikin waɗanda suka rasu nan da dandai dai babu ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai harin da ya auku kwana ɗaya bayan da harin da aka kai na ƙunan baƙin wake a kan wata mota a birnin kabul to nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin kafin in salama da ku ga saƙon ta'aziyyar rasuwar alhaji rabu husaini da ke gwandu road kaduna allah ya mara rahama yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma grace alheri abdu wacce ta taya ni gabatarwa da cd wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.